La journée de toilette euh, est célébrée chaque année. Ranar makewayi rana ce da ake sallacewa ko shekara domin yin raskwana tsaka-tsakiyar ayyukan da aka shirya aiwatawa a cikin ƙasa. A kuma nemi goyon baya zuwa ga samun mafuta da wamama saboda a ƙasar Nijar a yanzu haka akwai mutane da ke bayan gari hidin Allah. Akwai dubaban makarantu da ba su da makewaya. Akwai cibiyoyin likita. Akwai wuraren gamuwar jama'a kamar kasuwanni da ba su da da wurin zuwa ban haya kai har ma cikin gidaje inda babu makewa ta ban haya kuma kowace shekara adadin karuwa yake a bara muna kan adadin mutum miliyan goma sha biyar da ɗari biyar bana mun kusanci mutum miliyan goma sha shida kenan saɓanin adadin ya ɗan sassauta sai hawa yake yi don ganin ba a sa ƙoƙarin kawo kyautatawar yanayin rayuwar al'umma shi ko hakan na da ƙazamin tasiri ga batun kiwon lahiyar al'umma akan tattalin arzikin duniya bale ma akan ayyukan da muke ta fuskar ci gaba wurin ban haya tamkar lemar gimshikin rayuwar mutane ce don an babu wurin ban haya mutane ga hidin Allah za su yi bayan gari lamarin da zai iya haddasa musu rashin lafiya na cututtuka da ba su da magani. Kamar kasan rabo nawa na makewaya ya kamata a samu a makarantu don kiyayewar tsafta. Ba za a iya maganar kasan rabo ba don ko muna fuskantar rashin tallafin jari kwarai-kwarai da kuma sa niyya ta siyasa. To amma ya kamata a cikin makaranta a ce akwai wuraren bayan gari kamar makewa uku na samari uku na 'yan mata kenan shidda to sai dai kash muna da makarantu da ko makewa ɗaya basu cikin jimillar ɗalibai dubu dukkan dubun nan a hidin Allah suke yin bayan gari. Wane ne sakamakon da za su iya akuwa ga 'yan mata game da rashin makewaya a makarantar boko? Hadarin da ke akwai shine in aka ɗauki batun al'adar 'yan mata dukkan 'yan mata masu shekaru tsakanin sha biyu zuwa sha biyar na ganin al'adarsu kowane wata kenan miliyoyin 'yan mata game da rashin makewa za su iya barin makaranta shi yasa a kowane wata ake samun gujewar 'yan mata daga makaranta tsawon mako guda an kuka yi lissafin mako ɗaya ɗaya har zuwa goma sha biyu kwatankwacin wata biyu zuwa uku na rashin zuwa 'yan mata makaranta kenan a zahiri batu ne wanda a yau yake rikitar da ɗaukar ilimin 'yar mata matashi my God.